This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya to wannan wannan wannan shugaban kasan wannan gwamnatin ina ruwansu da ran jama'a me ya dame su in suna kan bisa garin mulki a gaskiya ne a nawa ra'ayin abu ne wanda gwamnati tana da hannu a ciki ba ta son zaman lafiyan nan tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya alhaji atiku abubakar sai ku biyo mu domin jin hujjarsa ta wannan zargi a jihar kano kuma kungiyar malamai ta ce tana kan bukanta na kin bude makarantu sai an samar da kayan aikin yakar cutar ebola sai kuma shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya amurka da wasu kasashen laraba sun kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi da bama kan ƙungiyar isis a syria kakakin ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon lieutenant colonel jeff pool ya gaya muryar amurka cikin dare nan a nan amurka cewa an kai hare-haren ne da jiragen yaƙi da kuma jiragen yaƙi na ruwa waɗanda suka harba makamai masu linzami da ake kira cruise missiles duk da haka ya ce saboda ganin ana ci gaba da kai waɗannan hare-hare ba zai ba da ƙarin bayani ba leftana kanar pool bai bayyana ƙasashen laraba da suke jerin ƙasashe da suke kai hare-haren ba amma wani jami'in amurka wanda bai so a bayyana sunansa ba ya ce ƙasashen sun haɗa da bahrain da saudi arabia da jordan da haɗaɗɗiyar daular larabawa shugaban amurka barack obama da sakataren harkokin wajen amurka john kerry cikin makonni da suka wuce suna matsin lamba kan kasashen duniya su shiga sahun rundunar taron dangi kan kungiyar isis a halin da ake ci kuma mayakan kurdawa suna ci gaba da kare wani gari da yake kan iyaka daga harin mayakan kungiyar isis garin yana kan iyakar wato siriya ne da kuma turkiya a daidai lokacin da yawan 'yan gudun hijira daga yankin da suke shiga turkiya ya haura dubu ɗari da talatin Hukumar kiwon lafiya ta duniya ko kuma WHO ta ce an da yaduwar cutar Ebola a Najeriya da Senegal ko da shike yawan waɗanda cutar ta hallaka a yammacin Afirka ya zarce 2,800. Wani rahoto daga ofishin hukuma a shiya Afirka ya ce ba a sami sabbin rahotanni na mutane da suka kamu da cutar ba a Najeriya tun ranar 8 ga wannan wata. A Senegal kuma in banda mutum ɗaya da ya kamu da cutar ba a sake samun wani da ya kamu da cutar ba a ranar 29 ga watan agusta rahoton ya ce kusan za a ce baki daya an dakile yaduwar cutar a waɗannan ƙasashen biyu a wani rahoton hukumar na daban who ta ce ƙasashen gini da liberia da saliyo ana samun sabbin mutane da cutar take kamawa rahoton ya ce yawan mutanen da suka kamu da cutar ya haura zuwa 5,864 yayin da Ebola ta hallaka mutane 2,811. Hukumar ta ce wata annoba ta daban ta barke a jamhuriyar demokaradiyyar Congo har mutane 71 suka harbu 40 kuma suka mutu ta dalilinta. jami'an sojin ƙasar afghanistan su uku da hukumomin amurka suka ba da labarin sun bace ranar asabar da ta shige daga sansanin da suke samun horo a jihar massachusetts suna hannu lokacin da suka yi kokarin tsallakawa su shiga kasar kanada Wani kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ya ga murya Amurka cewa jiya Litinin a gano sojojin kusa da wurin nan mai farin jini ga 'yan yawon bude ido da ake kira Niagara Falls akan iyakar Amurka da kanada Ya ce yanzu suna hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar kanada. babu tabbas ko amurka za ta maido da su sansanin sojojinta inda suke samun horo tare da wasu jami'an sojoji daga wasu kasashe babu bayanin dalilin da sa suka baro sansaninsu amma hukumomi suna wato suna zargin cewa ko kuma suna tsammani suna kokarin neman mafaka ne a kasar kanada to kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen ukraine ya ce janyewar sojojin rasha baki daya tare da manyan makamai za su kasance sharaɗi da zai tabbatar da ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wutar da ƙasar ta kulla da 'yan awarin ƙasar pavlo kimlin ya faɗa wa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya a new york jiya litinin cewa akwai buƙatar rasha ta nuna bajinta ta fuskar siyasa na ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa. haka kuma ministan na harkokin wajen ya ce rufe kan iyakar kasar da rasha da kuma yarjejeniyar da za ta buƙaci 'yan tawaye su saki mutane da suke garkuwa da su shariɗa ne na tsagaita wutar rasha ka'in da na indai ta dage cewa babu sojojinta a ukraine kuma ba ta samar da makamai ga 'yan tawayen wani lauyan amurka ya ce an samu mutumin da ya tsallake shinge ya shiga fadar white house umar gonzale da albarusai ɗari takwas da adda da kuma gatari a cikin motarsa banda wukar da kama shi da ita makon jiya lokacin da ya shiga fadar ta shugaban amurka jiya litinin mai gabatar da karan ya bayyana irin cajin da gwamnati take wa gonzales wadda tsohon sojan amurka ne yayin da ya bayyana a gaban kotu a karo na farko tun aukuwar wannan lamari lauyan gwamnatin ya ce 'yan sandan ciki masu kare lafiyar shugaban amurka sun kama umar gonzales cikin watan yuli a lokacin yana dauke ne da babbar bindiga da kuma taswirar fadar ta shugaban kasan amurka haka kuma an sake kama shi cikin watan jiya kusa da fadar ta shugaban amurka yana dauke da gatari kakakin fadar white house josh arnes ya ce gaskiya mr obama ya damu da batun keta matakan tsaron amma da yake magana da kansa da manema labarai mr obama ya ce jami'an tsaron fa suna aiki sosai daga ƙarshe yayin da ake dab da fara taron koli da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin sa kan yanayi wata sabuwar gamayya hukumomin ƙasa da ƙasa da gwamnatocinsu wasu yankuna wato da gwamnatocin waɗansu yankuna da 'yan kasuwa daga faɗin duniya suna matsa lambar ganin an bullo da haraji kan hanyoyi da masana'antu da suke gurɓata yanayi a ƙoƙarin rage fidda hayaƙin da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi jiya litinin babban bankin duniya ya ba da sanarwar cewa gwamnatoci a faɗin duniya kusan 100 tare da kamfanoni kusan 1,000 za su haɗa ƙarfi domin ganin an bullo da manufofi da za su karkata hankali wajen amfani da fasahar da ba za ta iya illa ga muhalli da yanayi ba. labaran duniya kenan kuka saurara. tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya alhaji atiku abubakar yana zargin gwamnatin tarayya da hannu a hare-haren kungiyar boko haram sabili da kwaɗayin mulki A cikin hirarsu da Umar Faruk Musa ya tambaye shi ta yaya zai shawo matsalar kungiyar Boko Haram waya Allah ya ci zaben shugaban kasa baɗi sai tsohon mataimakin shugaban kasar ya bayyana cewa. A ranar Juma'a da ta gabata ne reshen jihar Kano na kungiyar malamai ta Najeriya ta buƙaci 'ya'yanta kada su koma bakin aiki muddin gwamnatin ta Kano bata samar da na'urori da sauran kayayyakin gwaji na cutar Ebola ba a dukkanin makarantun firamare da na sakandaren jihar. comrade Lawan Abdugarin Malam da ke zaman shugaban kungiyar a Kano ya ce matakin umarni ne daga sharkwata su ta Abuja. An ce a tanaji duk wani abu wanda zai kawo rigakafi ga yaro da malami. Muka zauna muka tantauna muka fitar da takarda muka bayar muka ce malamai su zauna a gidajensu har sai an ba su wannan kayan rigakafi. Wannan mataki na kungiyar malaman ya tilasta gwamnatin Kano kiran taron gaggawa na masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi a jihar. Habibu Hassan El Yakub shine darakta janar na hukumar kula da malaman makarantun sakandare ta jihar Kano. Mu dai mun yi iya bakin kokarin mu mun yi abin da yake namu. Mun horar da malamai dubu ashirin da hudu da dari bakwai. Horo na yadda za a kula da wannan tsaftar yara. yanzu dai ɗaliban kano da iyayensu su ci gaba da dakon gwamnatin tarayya har sai lokacin da ta samar da waɗancan na'urori kenan Kwarai da gaske ba rana koma makaranta ga bayani an maka an ce nan zuwa bayan sallah bayan sallah yaushe wannan tunda aka ce bayan sallah zai iya zama eh, bayan sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu kuma wanda yawa yawancin jihohi sha uku ga wata suke projection. Sare kwamar lawan garin malam ya ce. Mu dai abin da muke so ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ce za ta yi in ma na ƙananan hukumomi za su ba mu dai mu ga kayan wannan shine stand ɗinmu insha Allah. Dangane da horo kan dabarun kaucewa kamuwa da hadarin wannan cuta ta Ebola da gwamnatin Kano ta ce ta baiwa malaman makaranta fiye da dubu ashirin kuwa ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci horon cewa yake ni wannan training din da aka bamu ba training sunansa ba sunansa seminar domin in aka ce training to ana nufin cewar za a ba wa mutum horo cikakke kuma a nuna masa abin tsari da yanda ake kuma a gwada masa abin to amma dukkanin abin nan da ake cewa za a samar gwamnati za ta samar mu ba mu abin da muka gani ma a zahiri domin jiki aka nuna mana ga yanda na'urar nan take kawai aka jujjuya mana ita mu ba mu ma rike ta a hannu ba ba mu ganta kuma a zahiri ba so a yanzu dukkanin wanda aka dauko aka bashi wannan so called training din ina tabbatar maka duk wanda aka yi aka ce masa ya zo ya yi a aiwace ba zai iya ba. Tun dai wannan takaddama ta ƙara jefa iyaye da ɗalibai cikin yanayin damuwa. Da suna Nura Umar. gaskiya ba mu ji daɗi ba tuntuni ma dai ya kamata a ce an koma hutun nan saboda zaman da yaran suka a gida za su rasa abubuwa da dama na harkar ilimin sunana adamu ada haruna ka zaman da suke a gida ba shi da amfani gaskiya domin karatun su shine ci gaba ga rayuwarmu muna roƙon gwamnati da Allah ta taimaka ta samar da wannan abin saboda yaran mu yayan talakawa sunana munir FGC Kano so nake a koma makaranta a ci gaba da karatu Shamsuddin Isa Alan International School gaskiya na gaji so nake a koma makaranta Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To sai a gafarce mu domin tangarɗan na'ura da muka samu rahoton Mahmud Ibrahim Kwari kenan kan dalilan kungiyar malaman jihar Kano na kin buɗe makarantu kamar yadda gwamnatin tarayya ta umarta. To bari mu koma hirar da wakilin mu Umar Faruk Musa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar. Umaru ka tuna fa wannan abu lokacin da mu ma muke kan mulki ya so ya dan taso amma cikin sati kaɗan muka murkushe wannan abu. wannan a gaskiya ne a nawa ra'ayin abu ne wanda gwamnati tana da hannu a ciki ba ta son abin nan zaman lafiyan nan domin dalilin nan da yanzu take fitarwa amma dalili na siyasa ko na kin zaɓe zai sanya shugaba na ƙasa na al'umma ya ga ana ta kashe to wannan wannan wannan shugaban ƙasan wannan gwamnati, ina ruwansu da ran jama'a me ya dame su in suna kan bisa garin mulki kaga sun nuna damuwa ne ina ina nuna damuwan da suka nuna amma irin kudaden da ake turawa da makaman da ake bada da damuwar da shugaban kasa ke nunawa cewa har ana neman doki da kasa waje eh, da kuma gudunmuwa da ya shirya kwamitoci a hada kuɗi domin a tallafa waɗanda matsalar ke fuskanta kai kana ganin kamar ba wani kokari ba ne ba wani kokari wannan duka menene yake cewa a hausance eh, wannan kokari ne kawai ya nuna mutane kamar ya damu amma wani damuwa damuwa shine ka saka a bar kashe mutane a dawo da zaman lafiya amma ba ka ce a ka tara mutane a yi gudunmawa da sauransu ba to ba ka dai amsa tambayar ba cewar yaya za ka yi idan kai ne shugaban kasa in kai allah ya ba ya za a yi ka murkushe wannan matsala cikin dan karamin abinda nake abinda eh, nake so eh, malam umaru ka gane cewa sojojin najeriya sun shahara a afirka da kuma a duniya wajen harkan tsaro ni nawa ganin ba a nuna musu shugabanci ba kuma ba a basu kayan aiki ba ne da an nuna musu shugabanci na kwarai kuma an ba su kayan aiki to za ka gani aikin to an sani cewa akwai mu'amala tsakaninka da shugaban kasa goodluck jonathan ko ana cewa akwai mu'amala tsakaninku ka taba zama da shi ka ba shi shawarar matakai ko hanyoyi ko hikimomin da ya kamata shawarwari shawarwari an tambaye ni shawarwari daban-daban kuma na ba da shawarwari ba wanda aka yi amfani da su ko daya kamar wace ce daya wadda ba a yi amfani da ita ba ba sai na faɗa amma ina zauna da shugaban ƙasa ya ce ka bani shawara na ba shi shawara tsakanina mu biyu sai kuma fito a kan talabijin ko rediyo in ce ga shawarar da a matsayinka na wanda ke mu'amala da shi shin kana ganin rashin shawarwari ne baya samu rashin kwarewar aiki ne mataimakansa ne ke ba da matsaloli ko menene bisa ga fahimtar ka ina ne matsalar take sha'aninmu na duniya ya zane na na duniya tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar a hirarsu da umar faruk musa sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da umar ya mishi da kuma batun tseda dan takara a jam'iyyarsu ta apc a cigaban wannan hira to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington yana cewa karfe daya da kwata na asuba yanzu kuma ga gogon naku na sokoto da shirinmu na gaba Tsaka mai wuya. Shi goyon bayan za a tattawa ya hanyoyi guda goma sha bakwai wanda yi ta a cikin inda a inda ke fito, ina yake a ƙasar Mangu, yake a ƙasar a a a Shi da yake magana a constituency a Mangu South. ne sai hanyar gindiri ba a gyara shi. ya gaya mini haka. idan ma za ka samu kwamishina idan kai ba biron bane to sai dai kana auren biron ko kuma a maman ka biron ne sannan shi ne ka za ka samu kwamishina a yau magana ce gaya maka nan yau ina ina tabbatar maka ba da kwamishina guda goma sha tara a cikin guda goma sha tara nan guda tara biron ne. jama'a sanuku da huta kamar da saduwa duk a shirin tsaka mai wuya. wai gaskiya ne magana da wasu kan yi cewa wai gwamnatin jihar plateau ta david jonajan gwamnati ce kawai ta 'yan kabilar biro sunana nanli bako gaskiya baba ya wanke kanshi ya kuma wanke mutanen biram domin baba ayyukan da ya yi babu iyaka idan mun fara daga kan ayyuka da aka ba matasa ya ba da motoci sun fi 500 yau matasa wasu sun samu aiki wasu da ba su iya da iyali sun samu hanyoyi sun fi a kirga kauyuka ka shiga 5 km route babu iyaka jama'a wannan ya rage kowa ya zo na ya duba ya yi nashi shari'an baba ya yi shekara takwas masu kyau sunana shabul mazadu publisher na the beacon newspaper jihar plateau a gaskiya kan mulkin babajan wata mulki ne wanda za mu ce mulkin hanya domin ba wani sekton da ta samu gata kamar hanyoyi kuma hanyoyin nan ba kowane lungu a plateau ba ne hanyoyin nan a jos south ne local government da ya fito bangaren lafiya kam tun da wannan gwamnatin ta zo gaskiya ba gina wata asibiti ko mun gan kawo su kayan asibiti wanda za su taimaki mutane ko an tura waɗansu kasan waje su je su kara ilimi ba bangaren ilimi kuma ita ma haka bangaren suruwa da sauransu duka ba inda dai ta samu gata sai hanya wani kin ga yana yin jiki yana tafiya ba dai wanda suna kungiyan shi ba kowa kawai garin ta amsa wuta ne. ɗaya daga cikin manyan zargokukan da ke kunshe a cikin doguwar wasiƙa da wasu 'yan kishin jihar filato suka rubuta kwanakin baya suka warwatsa shine cewa gwamnatin jihar filato a ƙarƙashin jagorancin jona jan ba gwamnatin dukkan 'yan jihar filato ba ce suka ce gwamnati ce kawai ta 'yan tsiraru wacce dangin gwamna da wato kamar irin ɗansa matarsa sauran 'ya'yansa maza da mata da kuma wasu 'yan gaban goshin gwamnan ɗin suke morewa su kaɗai wannan yasa muka ce to ya kamata mu baiwa karaban wannan gwamnati damar su zo su kare kansu daga wannan zargi da ake yi akan wannan dandali na tsaka mai wuya idan ka ji shirin da ya gabata wata kila inda ake fafatawa tsakanin john bush shekaru tsohon mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plateau da ke kare gwamna a wannan shirin da kuma honorable ladan abdullahi garkuwa dan majalisar dokokin jiha din da ke wakilta masu adawa da gwamnatin to watakila ka ji mun so mu taɓa maganar ayyukan da gwamnati take yi da kuma inda ake girka su har muka faɗo kan maganar yankin shandam mu a kasa katin bane a kasar shandam ne aka yi mana yi eh? dole kuma sun gaya maka wato hanyar da ke damu mu yanzu nan hanyar nan da ya tashi daga lantan zuwa yalwa ka kace daga yanzu ana mana aiki a kai ba wanda zai mutu daga kuma ya mu sunan hanyar mana wata hanya ne da ya mu saboda a kasar shandam na fita sanin kasar shandam ya mu wata hanya ne da ya mutu da ya mutu hanyar kuma ka fita sai kasar kuma ka ji ka fi sai zama nan ta ta ya ana kan gyara har yau ma ya yi ta a ina ne shekara ana hanyoyi ana magana inda shi kuma ya fito hanyoyi guda ashirin ana faɗan lantan zuwa ga nauka kasashen nan wanda ah, gwamnati da kanta wanda ba ta gwamnati mu da nan zuwa ka gyara mana da nan ba su da kuma kana koma ka ina so gyara Allah ka suna koma ana kan gyara mana asibiti mashan dam an mai da shi babban asibiti ka kake mana ana maka magana hanya kana magana asibiti a platinum muna da muna da muna da muna da saboda ana ta sake shi ba tunani mutanen mutanen mutanen mutanen mutanen ta kana musu da ni tsaya so ba maka ba mutanen ka ni na ga maka kana magana asibiti latino zama ka zama da ba ka a yanzu haka ba rikin lafiya ana sa ka da yawa mutum to ina da ina da wani ina da wani abu da nake so in kawo muku fa ina so in kawo muku wani magana na daban um malam john akwai ina zo ina zuwa ina zuwa ina zuwa malam john eh, ina son in tambaya malam john wani abu ɗaya daga cikin zarzukan da na gani kuma shine cewa gwamna ya kiya nada auditor general a jihar plateau don baya son a bincike harkokin kudaden jihar ina gaskiya wannan zargin gaskiya ne ko kuma suna ba yanzu muna da auditor general a plateau yanzu ba gaskiya ba muna da auditor general a plateau kafin ma ba ba ba auditor general a plateau ya yi kokari ya ba mu auditor general kafin ya zo tuna mana sai ba ga tarihi abin da ya hana a kawo dundura a platisar ba shekara lokacin da muka zo da farko aka kawo a kan cewa sai da a cikin wanda yake wannan gurin mu muka ce da a majalisa a wannan lokacin su da kuka zo yanzu ba su da abin da yake gaban ku sai abin da ya dame su su kuna duba kujeran ku kuna duba cewa gwamnati ya kawo ku shi sa ba su ba su taka musu birki ba amma shi ah, kansa gwamnati ya tabbatar da cewa wata shekaru ya sa abin da ya faru. muna da shi ah, kuma da shi ya ce ya zo ai confirming data ne shekara nawa ya ce ya zo ka faɗa mana in kana da tarihin plateau ni da nake gaya maka ai ni senior ta a majalisa da yi shekara hudu kafin ka zo majalisa shekara hudu gwamna yana kawo tunan wanda yake so a aka nan wannan da ya kanta a cikin shi da ke da ya ake aka cire shi sai da kawo ka saboda mu ba za mu yi da yasa magana da ake yi ta yawa kun kuma kun zo da yawa sai ya fada wannan yawan kuma da nan aka cire da aka ina zuwa malam eh, malam John waye shi a tone ina zuwa laladan eh, malam John waye a tone John Plateau a yanzu nan a tone John Plateau eh Mai Shandan ne. Mai sunan shi? Um, Bayan lokaci ke da ta wani abu ta da gaggawa. Ba zan taɓa a kai haka a lokaci ɗaya ba. Amma na ta zama. Kai ba da shi kai ka zo ka zo ka zo majalisar aiki sa da wani dinga ribalta. To, eh, to kafin ka tuna sunansa eh, Malam John bari in sake kama zargukunka na ga maka sa da yawa um, wasu na zargin shi da cewa duk ya kwashi plato ya sayar wa mutane irin su mai shi jacob gang buba da sauran wanda an ce shi ma yana da alakar dangantaka da shi gaskiya ne shi ma wannan haba wato ina na mulki ba za ka yi haka da dawanka ba kenan ina zuwa malam ladan Allah bari ya gama ina son ba shi dama ya ladan mu danga bashi tun da shi yake gefen gwamnati shi ne ake zargi da waɗannan laifuffuka mu danga bashi john dama ya bayyana mutane waɗannan abubuwa yi min magana jacob eh, buba dinnan eh, john kace menene yanzu kana mulki yanzu dan wanka ba zai zo kusa da kai ba kenan kuma ba za ka harkar da wanka kuma ba kenan amma yanzu kai yanzu kai yanzu kai mallan shekaru baka ganin cewa idan an ce akwai ka ciki akwai surukanka akwai yan uwanka akwai kananka akwai waye naka ciki baka ga shi mutanen ba su yawa ba ni na sani ni na san akwai dan jan yaron jan sorry akwai yaron shi shine special adviser. on special ka tambaye shi commissioner nawa ne yan wan yan jan a cikin plato amma har kuma wani a cikin plato dan plato ne yana da yanci aiki kuma kowa na da nashi rubutu a ba dan ba mutumin ba ba yanci ne ko ka ta mutan tauta ka sannan kuke kuma ba wani local government zai ce ba a bashi advisor ba kowane local government ta da nata advisor commissioner ne muke sa plato ne ne ne adviser. ya kara ya ya kara mun nawa ne nake sa plato famtak nawa ne nake sa plato nawa ne ci ka ga mun dan shedan nawa ne Ka ga ya mun komishina nawa ne nake sa plato mun an sa maka idan an koma a tarihi ne kai idan aka ce yau kana faɗan wannan magana a kai a ciki nawa ne aka ba ma jar sai in ga maka wana suwa yan wana ba da komishina a plato ku a ba ku ba da yan wana da kake faɗa maka je ka amma google local government naka guda uku ne ina zuwa john eh, alhaji ladan ina zuwa ina zuwa alhaji ladan da kake zargin su da cewa kwamishina nawa ne a gwamnatin um, plateau kana nufin kwamishina nawa ne da suke dangin shi gwamna ne da kuke zargin sa da yi su waye da waye da waye ai yau ba zan gaya maka idan ma za ka samu kwamishina idan kai ba jiran bane to sai ka dai kana auren jiran ko kuma a maman ka biron ne sannan shi aka zaka kwanta ka samu ka bishira suka fi yawa magana da gaya maka nan shi ne ai tarihi baya buya a koma a duba a ga wanda suka zauna a baya yaya suka tafiyar da gwamnatin nan su waye da waye aka ba su kwamishinan a yau magana da gaya maka nan yau ina ina tabbatar maka ba da kwamishina guda goma sha tara a cikin guda goma sha tara nan guda tara biron ne kaga ina adalci a wannan gurin shi da yake magana nan kuma shi bul da yake magana daga kan maganar hanya hakan maganar appointment hakan maganar replacement da ake a plateau state yau idan kai baka kai ba baka da wani wanda yake zuwa ne kuma wanda yake daga jefan gwamna to ka ga ka ga ali ka ga kariya ko muna da local government goma sha bakwai ka ji aliyu ka ji local government mu goma sha bakwai kuma muna da commissioner guda ashirin ba sa da commissioner guda nawa ne ashirin da ɗaya ko a muna lokacin goma guda guda goma sha bakwai ya ce mun guda da guda haka ne ko ba haka bane sauran da kan goma guda goma sha bakwai suna da guda goma sha biyu kenan ko haka haka din daidai ne ai kan da ka zauna ka yi misali idan ke ka tarihi misafin da muna da ita ka koma ka zauna ka duba na masa misali da basa sa da kuma sha guda biyu ka sake komawa barkila da kuma sha da suke da shi sa kuma sha da suke da shi ka gane ko riyan kuma sha da suke da shi kuma guda gudu ko guda biyar ba za ka ce wai an mama ne su kare ba dan a sanan zon an kuma ka duba wala ka ga mu kula yin ba sani ba in ban da kamar da kike faɗa gaggawa da na san wannan abu haka ne da na zo muka da su ɗaya bayan ɗaya wanda kake da yau ka suka da wuta biyu ba ka take mutu tagaji eh, Alhaji Ladan wani zargi da kuke wa Jan da wasu suke cewa ba gaskiya bane shine kun ce wai shi kamar wani sarki ne ba mai ja da shi duk abin da ya faɗa baya tashi yanzu in yi magana ba mai ja da shi gaskiya ne da sarakuna da shugabannin waye haka din ne to akwai wanda ya isa ya ja da gwamnan jihar a jihar plateau kuwa a zaman da ake a yau za mu ji wannan ashirin mu na rana yau Allah ya kai mu kuma ko ba wannan za ku ji irin tunanin manyan mutanen Plateau irin su John Shagaya, Jeremiah Usaini, Solomon Dalong da dai sauransu kan rawar da shi gwamnan jihar din yakan taka a cikin jihar tasu ha kuma za mu so mu ji dalilin da yasa aka cire haruna dabin aka mai gurbinsa da raymond dabo a matsayin shugaban jam'iyyar pdp a wannan jiha bari mu yi godiya ga bakin namu john bull shekarau da lada abdullahi garko da kuma wakiliyarmu zainab babaji wacce ta taimaka muka haɗa shirin nan har muka kawo muku shi a madadin su duka ne ne ali mustafan sakwato a sashen hausa mura amurka a birnin washington dc To a gaishe ku a gurguje ga takaitattun labarai. amurka da wasu kasashen laraba sun kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi da bama-bamai kan ƙungiyar isis a syria kakakin ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon lieutenant kana je pool ya gaya murya amurka cikin daren nan anan amurka cewa an kai hare-haren ne da jiragen yaƙi da kuma jiragen yaƙi na ruwa waɗanda suka harba makamai masu linzami da ake kira crude missile duk da haka ya ce saboda ganin ana ci gaba da kai waɗannan hare-hare ba zai ba da ƙarin bayani ba hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce an da yaduwar cutar ebola a najeriya da senegal ko da shike yawan waɗanda cutar halaka a yammacin afirka ya zarce 2,800 wani rahoto daga ofishin hukumar shiyar afirka ya ce ba a samu sabbin rahotanni na mutane da suka kamu da cutar ba a najeriya tun ranar takwas ga wannan wata a senegal kuma in banda mutum ɗaya da ya kamu da cutar ba a sake samun wani da ya kamu da cutar ba tun ranar 29 ga watan agusta jami'an sojin afghanistan su uku da hukumomin amurka suka bada labarin sun ɓace ranar asabar da ta shige a sansanoni da suke samun horo a jihar massachusetts da ke na amurka suna hannu lokacin suka yi kokarin tsallaka su shiga kasar canada to a gaishe ka abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da ban girma ga babban yaya tsohon abokin aikin mu alhaji kabiru fage da iyalansa da yan uwa da kuma abokan arziki da fata kuna nan duka lafiya yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau jesse brooks alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.